to ko shin ma kungiyoyin ke kallon wannan rana alhaji zaidu bala kofa sabuwa na jihar kebin najeriya shine ma shugaban kungiyar muryar talaka a kasar to haji ibrahim abdulaziz ita dai ranar rediyo ta duniya rana ce mai muhimmanci gare mu musamman ma mu 'yan kungiyar murya talakawa ta najeriya saboda rediyo ita ce kusan mu ce ita an murya talaka saboda rediyo ta kai fagen mutum in hina cikin daji in hina saman hanya in hina cikin gida ne zai samu labari ingantacce kuma rediyo ta zama tankar makaranta a gare mu shi ya samu ka ganin da cewa rediyo tana da mahimmanci sosai babu wata kafa wadda ka sauƙin wayar da kan al'umma musamman ma wayar da kan talakawa irin rediyo to sai dai kuma masana ma na ganin akwai bukatar karama irin waɗannan ranaku tare kuma da inganta dangantaka tsakanin gidajen rediyo da kuma masu sauraro malam mustapha muhammad tsohon ma'aikacin gidan rediyon bbc ne da yanzu haka ke zama dan jarida mai zaman kansa ya ko bayyana muhimmancin wannan rana inda ma ya bayanin cewa abdulaziz zan iya cewa wannan rana tana da matukar muhimmanci musamman ga mutanen da suke sauraron rediyo kuma kasan galibi waɗanda suka fi sauraron rediyo ko suka fi samun bayanai ta kafafen yada labarai na rediyo su ne mutanen da suke zaune a nan arewacin najeriya wanda zaka ga mutum yana jeji ko kauye amma yana tare da rediyon rediyonsa yana saurara yana jin yadda duniya ke ciki saboda haka wannan ya nuna wannan rana ta rediyo tana da mahimmanci domin rana ce wadda za a rika bibiyar irin abubuwan da rediyo ta taimaka wajen faɗakarwa da wayawa da kuma nishaɗantar da mutane musamman kamar yadda nake maka bayani a nan arewacin najeriya an fi sauraron rediyo idan aka kwatanta da wasu sassa na wannan ƙasar sannan kuma mahimmancin da wannan rana ke da shi shine a ga a bibiya a ga wani irin taimako ma wannan rediyo take yi ga al'umma sannan wani irin a ci gaba take jawowa za ka ga sau da yawa rahotanni da ake a rediyo yana shiga kunnuwan gwamnatoci da masu madafin iko wanda za su gyara akan wani wasu kurakurai da suke yi ko wasu damuwa da mutane ke fama da shi. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.